yan wana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu rabbi bisra li sadari wa isra da amri wa al-qadata min lisani yafqahu qawli sallallahu ala da karim yan uwa musulmi kamar yadda muka saba wato kawo muku sirrika na itatuwa yanzu ga ɗaya daga cikin wani iccen kuma wanda ake ce makanya wasu kuma suna ce mata kaiwa kamar sakwata da zamfara suna ce mata kaiwa to wannan kanye na kanya yana da sirrika masu yawan gaske masu fa'idodi masu yawan gaske ɗaya daga ciki shine idan kana fama da matsala ta kumburi kowane irin kumburi ne ko kumburin wuya ne ko na ƙafa ne ko na hannu ne kayi yi shafi bai yi ba to idan aka samu ganyen kanya aka daka shi ya yi laushi sosai aka tankaɗe shi to ana kwaɓa shi da man kaɗanya in ba a samu man kaɗanya ba ana iya sa man shanu in ba a samu man shanu ba ana iya sa ko da basilin ne in ma babu basilin an samu ko rab ne ana iya sawa ana iya kwaɓa shi da shi a shafa a wurin da yake kumburin yan ko da ciwon daji ne in Allah ya saya da wannan kumburi zai bari wannan ɗaya daga cikin fa'idar kanya kenan sannan kuma ana samun ita wannan ganyen kanya da ganyen dogon yaro da ganyen wato da ganyen rai idan mutum na fama da matsala ta basir ana haɗa su a dafa su da jakkanwa da basir ko basir ko typhoid malaria nan da ake fama da shi to ana samun ganyen kanya da wato ganyen rai a haɗa da ganyen dogon yaro shine wato ganyen turare ɗin nan mai ƙanshi to in aka haɗa su aka dafa aka sa jakkan insha Allah ko mai tsananin zafin typhoid waɗannan abubuwa guda uku in Allah ya so ana warkewa ana dafa su ne a sa ai jakkan ba da yawa ba sai a rika sha kaɗan kaɗan in an so ana iya sa zuma in kuma baka buƙatar zuma an kana iya haka nan to da basir da typhoid da malaria fever ana samun sauƙin shi to za mu tsaya a nan shi ma sai wani lokaci insha Allah sai mu ɗora kuma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa sai Sadakan bidiyon mu shine a danna mana subscribing a danna rarrawa domin idan mun saka sababbin bidiyo za mu yi kokari mu sanar da ku. Mun gode wannan